kai ya ya kata bitan ban san me kake gadi wa mal haidu ne ne mai haila ba laifi tana iya yin barci kafin ta hmm? yaro ba وليست العائد في هذا بمنزلة الجنوب ما هي العبادية تكدم في الذي آه، في الذي يجد الجنابه في لحافه وكنت وانك سام الجنابة أما يسنسا ما يسنسا ني فوديك مني نتنسا ني سيد الله قال وقال مالك رحمه الله من انتبه من نومه مطمئن دی فرقا دگا بچن سا فرعا بللن على فقره كان سيدا دمشي دمشي أتين يسا أو في في فراشه هو أتين يسا قال ينظر سيد الله وإن كان مضيا إما ديني توضأ بالولاء ولم يكن عليه غسل باب وانكا أكام وأنا في الكي توي الكي أولا تد شباب مثلا وانكا بالمغي وإن كان مليا إذا مني مي إكسا لابد ينشي جكنسا جبابا قال والمذي في هذا يعرف من المني مذينا أنا أدان شيء تجمعني wa huwa bi manzilati rajuli ai kaman mutum ne fil yakabati idan la aba mar'atahu in yi wasa da matan shi in amza tawaqqa wa in amna in faymani iktasala qala wa qad jaa yakunu ar-rajulu fi manamihi damari kan kasance a baccin mutum yara annahu yujami'u zai ga kaman yana tarawa falayin لكن مئة ومن رأى في منامه كأنه يجامع كذا كذا ذوق شيء مدونة ولكنه ينزل وهو في في الم في النوم ينام فلا يمي ولكنه ينزل يكن في تدمني وهو في النوم مثل من الله أبا امرأة في يقظة كما وند وفاد ما قال فرقي قال وقد يكون الرجل في منامه يرى أنه يجامع كمن ينتارى وفي نومه ولا ينزل وليس الغسل إلا من المني wanka dai gaba ɗaya fa ba zai kasance ba sai dai daga mai qala malik rahimahullah wal mar'atu fi dalika bi manzilati rajul ai mace ma kamar namiji ne fil yara cikin abin da ke gani na ya walakin na huk e eh, ne matsala ban gani shurin ba amma yanar kamar ma iya fita da kuma rajul eh, fi manani yara annahu fi manani bi quba wa namiru mun abin harfe tsala wa kada ja'a ko ya kono rajulu fi manamihi yara annahu yujami'u wala yumni shine walakinahu yantilu yamzihu to wannan zai iya ɗauka a yanzu da inzali zai zama na maziyi ne zai zama na maniyi ne wa huwa da jami'in